miladiya ta 2019 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalim at tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala a wannan shine darasin mu na 121 a cikin wannan littafi na alwabil kuma za mu tashi ne a kan fasili na 24 inda ya ce alfasulun rabi'u wal ishirun fi zikirin lazi yurka bihi minan lasa'ati wal ladigati wa gairihima fasili na 24 dangane da zikirin da ake rukuya da shi saboda tsara ko harbi ko harbi ko tsara tsara eh, na miciji ko makamancinsu في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ya tabbata cikin sayul bukhari daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda shida da mahaifinsa ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yu'awwidul hasana wal husayn yana nema wa al hasan tsari radiyallahu anhuma waya kulu yana cewa inna abakuma kana yu'awwizu biha isma'ila wa ishaq babanku wato annabi ibrahim ya kasance yana nema wa isma'ila da ishaq tsari da wannan addu'ar u'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma ina nema muku tsari da kalmomin Allah cikakku daga dukkan wani shaidan da kuma dukkan wani ƙwaro mai dafi wa min kulli ainin lamma da kuma kowane mai kambun baka وفي الصحيحين أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ya kara masa yarda anna rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wani mutum daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama raqa ladigan yayi ma wani da kunama ta harba ruqya bi fatihatil kitabi da fatiha wa ja'ala yatfulu alaihi ya zanto yana tofa masa waya ƙara'u yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin faka annama na shita min iqal ya tashi kai ka ce an cire shi daga dabaibayi wato an kunce shi daga dabaibayi fanfalaka yamshi wa ma bihi qalaba ya tashi ya kama tafiya ba tare da wata cuta tare da shi ba al hadith har zuwa ƙarshen hadisin wato wannan babi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo shi domin bayani akan abinda ya kamata a yi ruqya da shi a shar'ance akwai ar-ruqya ash-shar'iyya akwai ar-ruqya shar'iyya yana magana akan ar-ruqya ash-shar'iyya wato abinda za a yi ruqya da shi wacce take shari'a ta halatta ta yarda da ita ruqya shine karanta abinda za a nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala da shi wato karanta ta'awiza qira'atu ta'awizati yusta'azu biha ala maradin aw ala jurhin aw nahwihima a karanta wani abu na neman tsari wanda za a nemi ubangiji subhanahu wata'ala ya bada kariya ta hanyar wannan abin da aka karanta haka shari'a ta yarda da ruqya alqur'ani ya ishara zuwa ga ruqya inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa qila wa qila aka ce man raq wane ne mai tofi wane ne mai tawaida wane ne mai ko ina mai rukuya wato yayin da mutuwa ta zo rai ya zo fita a lokacin masoya suna kusa da mamaci ana ganin shi gashi ransa ya zo karankarama to a lokacin za a rika ina ina likita a kirawo likita a kirawo a kirawo mai addu'a a kirawo kaza shine Allah yake ba da labarin irin yadda eh, mutane suke kidimewa a lokacin to aka ambaci batun ruqya a lokacin wannan marraq yana daga cikin tafsirin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas ibn Humayd ya ruwaito daga Abdullahi ɗan Abbas ya ce man ayyukalu man yarki man raƙin ya ce ina mai tofi ya yi mata tofi ina mai tofi ya yi masa tofi wasu sun fasara shi da al'aƙibba duk dai abu ɗaya ne to kaga ishara zuwa ga rukuya ta zo a rukuya ana yin ta wato da maganar Allah musamman ayoyin Allah subhanahu wata'ala na alkur'ani ubangiji subhanahu wataala yana cewa nunazzilu minal ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh illa khasara wa nunazzilu kuma muna saukarwa daga alqur'ani ma huwa shifaa'un abinda yake waraka ne wa rahmatun lil mu'minin kuma rahama ne ga mu'mini kuma baya ƙara wa zalimai komai sai hasara da tabewa saboda haka alqur'ani a sa akwai waraka akwai shifa qul huwa lil amanu hudan wa shifa kace alqur'ani ga waɗanda suka yi imani shiriya ne kuma kuma waraka ce saboda alqur'ani ya tattari waraka ta cututtukan da suke shafar zuciya wato cutar kafirci cutar shirka cutar munafirci cutar hassada cutar duk wata cuta da take shafar zuciya ta irin wannan kama hakanan kuma ya kunshi waraka daga cututtukan da suka shafi gangar jiki wato al'amradul hissiya ko Al'amuradul ma'anawiya Al'amuradul hissiya shi ne cututtukan da suka shafi gangar jiki wanda ake zuwa asibiti a karɓo magani gurin likita to alkur'ani yakan warkar da irin waɗannan cututtuka kamar yadda yakan warkar da cututtukan da suka shafi zuciya wanda wannan shine mafi girman Abin da alkur'ani yake yi mafi girman aikin da alkur'ani yake ya warkar da cutar da take cikin zuciya ta kafirci cutar kin Allah da manzansa cutar munafici cutar ƙaryata gaskiya cutar hassada, wanda su ne manya-manyan cututtukan da alkur'ani yakan warkar to da wannan kuma yakan warkar da cututtuka wanda kan shafi gangar jiki har ila yau saboda haka duka yana yi shi ubangiji subhanahu wataala ya sifanta shi da ashifa ashifa mutlaqan bai ce ga irin abin da yake warkarwa banda kaza ba sauraka dukkan wani abu wanda ka sani rashin lafiya ce to alkur'ani yakan iya zama sanadiyar warkarsa. babu wata cutar da alkur'ani ba zai iya zama sanadiyar warkarsa, sai dai in Allah bai ga dama ba amma in Allah ya ga dama to kowace irin cuta ce alkur'ani yana zama warkarta don haka ubangiji ya sifanta shi shifa ne bai kuma Kayyade wannan cutar da cewa sai cuta iri kaza baban da kaza cewa shifa'un waraka ce saboda haka ana yin rukuya da maganar Allah ana yin rukuya da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama addu'o'in da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya koyar da al'ummarsa ko wanda ya aiwatar a karan kansa ko ya yi ma wasu daga cikin sahabbansa ko ya koya ma wasu daga cikin sahabbansa duk waɗannan ana yin rukuya da su a karanta su da neman ubangiji subhanahu wataala ya bada kariya ko ya bada tsari ko ya bada waraka hakanan ana yin rukuya da sunayen Allah a ambaci sunayen Allah a roƙe shi da su lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha saboda ubangiji yayi umarni a roƙe shi da sunayensa hakanan da sifofinsa sunayensa mafiya kyau da sifofinsa mafiya daukaka duk wannan ya halatta a yi a yi rukuya da su ma'ana a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya bada waraka haka nan akan iya rukuya da kowace irin magana wacce ba ta shaɓa wa shari'a ba wato da a ce mutum zai shirya wata addu'arsa da yarensa ko da larabci ko da yarensa ba ko da ba wai sai larabci ba ita rukuya ba wacce aka sai da larabci ake yinta ba ko da yarenka sauraka ka faɗi wasu maganganu masu kyau to wannan ma ya halatta to ba bata halatta ba shine mutum ya yi rukuya da maganganun da suke kunsa da shirka wanda suke kunshe da kiran wani Allah ko neman taimako gurin wani Allah kirawo sunan wani mala'ika ko sunan wani annabi ko sunan wani waliyi ko sunan wasu aljanu to duk wannan bai halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo cikin hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i yana cewa i'ridu alayya ruqaqum fa innahu la ba'sa biha ma lam yakun fihi shirk fa innahu la ba'sa biha ma lam yakun fiha shirk ku nuna min abinda kuke rukuya da shi babu laifi ku yi rukuya matukar ba shirka a ciki wannan ya nuna kenan dukkan wata magana wacce take mai kyau Tun zai iya yin rukuya da ita matukar dai ba shirka ba ba ta kunshi shirka ba ba ta kunshi kiran wani Allah ba ba ta kunshi dogaro da neman taimako da agaji gurin wani ba Allah ba sauraka waɗannan su ne abubuwan da aka yadda a yi rukuya da su amma abin da ya shafi rukuya irin ta jahiliya ko a rika kiran wasu aljanu ko sunayen wasu waliyai ko wasu annabawa ko a rika faɗar wasu maganganu masu kama da zaurance wanda mutum ma bai san me ake faɗa ba to wani haramun ne bai halatta mutum ya yi ta ba a saboda haka idan muka nutsu za mu fahimci cewa rukuya halal ce ba wani da ya taɓa cewa haramun ce babu wani malami a cikin malaman musulunci da ya taba cewa rukuya haramun ce inda malamai suka tattauna shine game da wanne ne ya fi mutum ya yi masa rukuya ko ka a yi masa wanne ne ya fi wanne ne ya fi wasu suka ce da yin da barin duk ɗaya ne ko a yi maka ko ka a yi maka duk ɗaya ne babu wanda ya fi wani falala wasu suka ce a wannan shi ne maganar ahnaf da malikiya da tasawun tarafai wasu kuma suka ce a'a yin ya fi rashin yin wato mutum ya yi ya fi kada ya yi saboda annabi sallallahu alaihi ya kwadaitar da sahabbansa akan su yi yakan ce da su je ne ya maka ruqya ko wane ya masa rukuya na cewa man istafa an yanfa akahu falyaf'al wanda duk zai iya yi wa dan uwansa rukuya ya amfana da shi to yayi saboda ka wanda ya nuna yin yana da kyau kuma yafi wasu suka ce a barin yafi wato barin yin yafi yin ta ce saboda hadisan da suke nuna cewa waɗanda suke da cikakken tawakkali masu cikakken tawakkali sukan shiga aljanna ba tare da hisabi ba hmm? hadisin 70000 tadkhulul jannata bighairi hisab mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wato ba tare da an bincike su ba sahabbai suka yi ta tunanin su wane ne wasu su ce su ne waɗanda suka mutu a wajen jihadi wasu suka ce a su ne waɗanda suka ba su yi rayuwa a jahiliya ba an haife su a cikin musulunci ba san wani abu jahiliya ba kowa dai yana faɗar abin da yake zaton haka ne shi ne da annabi ya fito yake gaya musu cewa su ne allazina layar kuna wa layar la wa layar kuna wa alarabi mai tawakkalo waɗanda layar kuna wa afwan la ba la ba la waɗanda ba sa a yi musu ruqya wala yaktawun ba sa lalas wato ba sa sakiya wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu kaɗai suke dogara har rukasha ibn mihsan ya tashi ya ce ya rasulallah a roƙi Allah in zama ina daga cikinsu annabi ce an minhum kana cikinsu wani ma ya miƙe annabi ce sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga ka sai ka haƙura Ah, saboda haka wasu suke ganin rashin yin ya fi a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa kansa rukuya yana yi wa kansa rukuya yana karanta ah, yana karanta da kula'uzai biyu kula'uzu rabbil falak da kula'uzu rabbil nas yana shafe jikinsa kuma ya yi ma wasu wanda wannan yake firin jayi da cewa yin shi ne ya fi akan rashin yin abinda hadisin yake magana a kansa shine layas yastarqun wadanda ba sa neman ayi musu ya taɓa cewa ayi masa ba amma wannan ba shi yake nuna in wani ya zo zai yi maka baka ce ba ka so so Aisha radiyallahu ta'ala anha shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa kansa yakan karanta mu'awwidhatayn ya shafe jikinsa lokacin da ya yi rashin lafiya ya kasama ba zai iya ba ita ke ta tofa a hannunsa ta kama hannunsa ta shafe masa jikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ce dan mu take yin haka ba sau haka wannan baya daga cikin abin da yake hana mutum ya fita daga waɗancan dubu saba'in din in har yana cikinsu ah, sau saboda haka zai iya wato za a iya yi masa kuma zai iya wa kansa abinda ba a so ya ce a zo a yi masa don a zo a yi masa kaga kamar shi ya nema daga ɓangarensa to wannan neman daga bangarensa shine yake rage masa wannan matsayi saboda haka za a iya yin rukuya da maganar Allah subhanahu wataala sannan kuma ya kasance da harshen da ake fahimta ko dai da harshen larabci ko kuma da harshen da mutum da ake yi wa rukuyar yake fahimta saboda haka za ka iya rukuya da hausa ba wai sai dole dole sai ka yi da larabci ba saboda haka idan ba za ka iya larabci ba to ka zaɓi kalmomi masu kyau masu daɗi da za ka yi ba Allah da su ka roƙe shi da su wannan shi ta ce ruƙuyar dama ai ba wani abu ne addu'a ce ita ruƙuyar ana yin ta ga mara lafiya domin samun waraka ko kuma domin neman tsari daga wani abu mai cutarwa wannan shi ne abin da ake cewa ruƙuya wasu sun ɗauka ruƙuyar wani abu ne mai zurfi na cancan nesa wani har ta kai ake ganin in ba an je wurin masu shago ba an sai kati to ba ta samu ba ba haka ba ne sauraka rukuyar ba ta kai duk abin bai kai haka ba <coughs> eh, sannan daga cikin sharuɗan halaccinta kada shi mai rukuyar mai rukuyar ya ɗauka cewa a ko shi yake yi ko dan wane yake yi shine abin zai samu tasiri ba daga Allah ba wasu suna cewa kakka ɗauka zatin rukuya ɗin wato kalmomin su karan kansu ne suke tasiri a Allah subhanahu wataala shi da yake gana ma ya karɓi addu'ar bukata ta biya amma ba ita karan kanta kalmar bace take da tasiri ta yi maka ko ta ƙi maka don haka wannan wajibi ne shi mai rukuya da shi wanda yake ake wa rukuya dole ne ya yarda da wannan kada ya ɗauka, cewa kalmomin da aka yi amfani da su su kadai ne za su yi tasiri ba tare da yardar Allah subhanahu wataala ba yana daga cikin sharuɗan da shi kansa mai ruƙuyar ya kamata a ce an yi la'akari da shi da zama mai ahlil khairu was sala da mutumin kirki mutum na kwarai wanda yake da istikama domin addu'a bin ruƙuya addu'a ce addu'a kuma an fi hangen a karɓe ta daga wanda ya kasance mutum mai kyakkyawar alaka da ubangijinsa an fi zaton a samu karɓar addu'a daga mutumin da ake yi kallon mutum ne mai tsantseni mai tsoron Allah subhanahu wata'ala mai kyakkyawar alaƙa da ubangijinsa ba wanda yake fai tsantse ba mai yawan sabon Allah ashe kaga ba kowa ne ya cancanta a cancanta a ce zo kai rukuya ba sai wanda ake ganin salihi ne ake ganin cewa ya cancanci ya yi wannan rukuya ɗin ah, sannan shi kansa wanda za a yi wa rukuya ɗin ana son ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa wato ya kyautata alaƙarsa da ubangijinsa za mutumin kirki wannan yakan taimaka wajen addu'ar da za a yi ta samu mahallinta da ya dace amma idan ya kasance shi mutumin da ake roƙawa Allah ɗin ya riga ya lalata alaƙarsa da ubangiji kuma bai ƙoƙarin gyara alaƙarsa da ubangiji ba to za a ta roƙa masa ubangiji ubangiji ya karɓar addu'a dangane da shi saura kyautata alaƙarsa shi karan kansa yana tasiri wajen addu'ar da za a masa ta karɓu shi yasa da Allah subhanahu wataala ce wa nazzil min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ce wa rahmatun lil mu'minin sai ce wala yazidu zalimin illa khasara kaga ce wa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ga muminai ashe kaga imani yana da tasiri kwarai da gaske kyakkyawar alaka da ubangiji tana tasiri matuƙa wajen ubangiji su wata wata'ala ya saurari koken bawon sai an sa masa addu'arsa ah, wannan ba yana nufin cewa ah, dan mutum yana saban Allah kada a yi masa rukuya ba kada a fahimci cewa a yi to in mutum mai saɓan Allah ne kada a yadda a yi masa rukuya haramun ne a masa rukuya ba haka yake ba wannan ake nufi ba mutum ko yana sabon Allah zaka yi masa ai addu'a ce Allah na iya karba na iya amma ai ana magana ne akan wa wato lokacin da ake fuzatan abin zai karbu an gane ko ana magana ne akan yaushe ne ake sa ran abin ya samu karbuwa kuma waɗanne abubuwa ne su kan iya jawo cikas addu'a ta ƙi karbuwa kamar sauran addu'o'i ne mutumin kwarai yana yin addu'a a karɓa wani lokaci kuma a jinkirtar da karɓar addu'arsa haka nan mutumin banza yana yin addu'a a karɓa wani lokaci a karɓar addu'arsa amma wa aka fi zaton addu'arsa za ta karbu shi ne mutumin kwarai an gane ko mun sha faɗar cewa kafiri ma yin addu'a Allah kan karɓa ko wasu lokutan da kafirai za su shiga tsanani su roƙi Allah kuma Allah ya karɓa musu <coughs> saboda haka babu laifi don an yi ma wanda yake mai laifi amma ana ga a nuna masa in yana son abin nan ya samu wato biyan bukata to ya kyautata abubuwansa tsakaninsa da Allah in yana wasu laifuffuka ya daina in yana kaza ya daina in yana kaza ya daina wannan zai taimaka masa wajen addu'arsa ta samu karbuwa amma ba cewa za a ka ai masa ba za mu zo mu karanta hadisi na gaba hadisin Abu Sa'id al-Khudri za mu ga abin da yake kara tabbatar da haka saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake sharadi ga abin nan da ita wannan rukuya kuma sannan mutum da yake yi da wanda ake yi wa duka zama suna da yaƙini sun imani sun kuma sakankance sun tabbatar daga zuci cewa wannan abin da suke yana da amfani kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai saurare su kada ya zama na gwadawa ce ka san wani lokaci sai a ga an yi magani kaza an yi magani kaza ba a ci nasara ba sai a ci to ko gwada rukuya za a yi masa ko a gwada ya yi masa rukuya to da zarar ka ce gwadawa to kaga ba magana da yadda eh, to sai a ci to a gwada din a gwada din a gwada din to ka gwada shi kira a gwaji zai kare eh sai tsaya a nan gwaji a ba zai ba zai gari ba saboda ka shiga wato gaba gadi tare da kyawun yaƙini cewa ubangiji subhanahu wataala zai ji kokenka ko zai ansa maka annabi yana cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba wa alamu anna Allah la yujibu min kulli qalbin ghafilin lahi ku roƙi Allah kuna masu sakankan cewa za a samu so ana buƙatar wannan imanin da wannan abin da sauraka da yawa wani lokaci akan ga an yi ta addu'a ba yi ta roƙo ba ga tasirinsa ba wanda yana daga cikin sababi wanda cikin dalili saboda shi wanda ake yi wa ko shi wanda yake yi din kawai dai yana yi ne haka nan kawai ko shi dai wancan ya ɗauki abin sana'a ne ya karɓi kuɗi kawai ya eh, yi wa mutane a biya shi in aka zo ba a biya kuɗi ba ya ƙi kaga wannan bai ɗauki abin da yake bukada ba ce ko shi ko wancan kawai saboda ya gwada ne ya ga ko a samu nasara a nan bangaren saboda an gwada can an gwada can ba a ga canji ba sai a ce to a gwada kuma batun rukuya to nan ma ubangiji ya kisa hannu a ciki da shi ne dai mai karbawar to ruwa waɗannan abubuwa suna taimakawa wajen rukuya ta samu karbuwa abinda muke fahimta daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da aikin sahabbai da magabata wato ba su ɗauki rukuya wani abu da zai zama kamar sana'a ba mutum ya wato killace kansa ba ya da wani aiki sai rukuya shi sana'a sai rukuya ba a taɓa samun irin wannan ba ba a taɓa samun wannan ba a cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama a ce wane wane wane sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama dan rukuya ne ba na jin kun taba jin ana tarihin sahabin annabi a ce wannan ai dan rukuya ne shi aikin sa rukuya ko a cikin tabi'ai almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a ce yana daga cikin ayyukan sa yin rukuya babu daga cikin aikin magabata yin wannan akan neme su wani lokaci a ce su yi yayin da aka kula cewa wani alaƙarsa da ubangiji mai kyau ce akan ce to a je wani ya yi masa addu'a ya masa rukuya wani lokaci ma wani lokaci ma sukan kisi don kada kada kada su ji su fada cikin fitina akwai sanda aka je gun sa'ad ibn abi waqqas sa'ad ibn abi waqqas kowa ya san shi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin al-mubashirin bil janna wanda ne mai masa ruqya ya fatattake shi ce je kai wa kanka a ja'altani nabiyya ne annabi ka maida ni annabi ne kai tsaye ake zo a ce ya rasulullahi ud'u lana ud'u Allah lana saboda Allah subhanahu wataala ya lamunce masa ya kore shi yace ka maida ni annabi ne je kai wa kanka saboda za ta iya zama fitina yayin da zai yi zama yanayi kuma ana samun biyan bukata to wannan za ta iya zama fitina ga shi mai yin rukuyar ya rika fahimtar cewa ashe shi yana da wannan matsayi a gurin Allah wanda ya sa shi ya rika jiji da kansa cikin wajen mutane kaga wannan zai cutar da shi sannan kuma mu mutane su za su iya cutuwa gaba ɗaya za su iya mai da imaninsu da shi ne sai a ce ka yayin ba wani ka je maka ba da aikin banza kake eh, waye ya maka rukuyen nan wane ne a ah, ina aika samu ne kamar yan abin nan to kaga imanin su ya koma da wani to kaga ya zama fitina to yana daga cikin abin da yasa sukan guje ma wannan ma ba sa yi saboda ba a taba samun wani ya keɓe kansa ba ya killace kansa cikin magabata ya zama shi aikinsa yin rukuya ba a taɓa samun wannan ba wani wani abu ne daga baya baya shigo saboda aka lokacin da aka mai da abin sana'a ya zama na sana'a har ana buɗe shaguna ana yankakkati ana biyan kuɗi ana waye ana waye sai zama sana'a to kaga ya tashi daga babin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi babin ka amfana da dan uwanka ce man an yanfa akahu falyaf'al da suka tambaye shi game da ruqya hadisin jabir annabi ya ce wanda zai iya amfana da dan uwansa sai yayi wato wanda zai zo ba shi da lafiya yana buƙatar a yi masa addu'a to kai ka ɗauki shi ɗan uwanka ne kuma ka amfanar da shi ba wai ka ɗauka kwastoma ba ne za ka samu kuɗi da shi ta yadda in ya zo yau ya ba da kuɗi gobe in ba da kuɗi ba za ka saurare shi ba ba wai don mutum ya yi rukuya an ba shi kuɗi yake haramun ba a'a ya mai da abin sana'a akwai bambanci tsakanin kayi wa wani mutum alkhairi ko kayi masa wani abu ya baka wanda wani abu ne babinsa daban wannan ba haramun ba ne kamar yadda zamu gani a hadisin Abu saidul al amma ya zama na an mai da shi sana'a ana sanarwa ana faɗar eh, inda za a je da sanda za a je da lokacin da za a je da waɗanda za a samu wannan wannan shine abin da muka ce ba shi da asali ba shi da tushe wani abu ne sabo wanda ba za ka taɓa samun gurbinsa ba a cikin littattafan musulunci wannan ko ba shi ke kore cewa akwai rukuya ko ba wato kore cewa babu rukuya ba wannan yana cewa fi dhikri alladhi yurqa bihi min al-las'a al-las'a wal ladgha al-las'a wal ladgha a gurin wasu daga cikin malaman lugha da abu da yake nufa yake ni yana nufin yana nufin sarar wani abu wanda yake da dafi ko yake da kari in ya sare ka ya sare mutum ana iya ce masa las'a ana iya ce mata ladga ana iya ce laz'a bizalun sun ce duk ma'anar su daya wasu kuma sun bambance tsakanin las'a da ladga. suka ce las'a su ne waɗanda suke harbi daga baya wato masu ƙari eh, wanda suke yi bilmu akira kamar kunama eh, kamar ƙudan zuma eh, da irin zanzaro da sauransu waɗannan su ne ake cewa las'a ladga kuma wanda suke yi da baki kamar buciji wasu daga cikin malaman loga sun bambance tsakanin wannan da wannan to ruqya ana yin ta ga dukkan wani abin da yake cuta ce wato wani cuta da za samu jiki ba wai sai waɗannan abun ba shi yasa yace ce wa ghairihima don haka za mu ga a cikin hadisan da ya kawo ba su a kan abin da ya shafi saran miciji ko harbin kunama ba za ka ga cewa hatta cututtuka hatta kurji ko rauni da mutum zai ji duk ana iya masa ana abin nan ana iya masa ruqya ya ce fi sayil bukhari hadisi ya tabbata cikin sayil bukhari daga abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yu'awwidhu al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nema wa al da husaini tsari wa yaqulu yana cewa inna abakuma kana yu'awwidhu biha isma'ila wa ishaq yana cewa baban kuma yana nema wa isma'ila da ishaq tsari da waɗannan kalmomin yana nufin annabi ibrahim alaihissalam ya kira wasu babansu wanda yake nuna cewa aljaddul a'la aka iya kira shi da uba sauraka shi karan kansa yana yi wa ‘ya'yansa isma'il da ishaq waɗannan addu'o'i shi ne o'izu kuma bi kalimatin ina nema muku tsari da kalmomin Allah cikakku kalmomin Allah cikakku su ne maganar Allah wacce ta kunshi shari'arsa su ne kuma kalmominsa waɗanda suka kunshi kaddararsa kalimatullah akwai kalimatu shar'iyya da kuma kalimatu kauniyya alkalimatu shar'iyya ne abubuwan da Allah ya saukar na ayoyi da suke magana akan shari'a suke magana akan hukunce hukunce suke magana akan halal da haram suke magana akan umarni da hani waɗannan su ne alkalimatu shari'a alkalimatul ƙadariya kuma su ne abinda ubangiji subhanahu wataala ya hukunta wa bayansa wanda ya riga ya hukunta cewa zai faru gabawansa masu kyau ko marasa kyau waɗannan su ne ake kira alkalimatul ƙadariya to alkalimatu tamma duk sun kunshi waɗannan duka biyu to tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan لا مبدل li صدقا sidqan باب الاخبار لا labarurukan da Allah duk yake barwa gaskiya ne babu wani abin da Allah ya faɗa ba haka yake ba alhaqqu thabit ne alhaqqu thabit sannan kuma adalci ne duk hukunce hukuncen da Allah ya faɗa kuma adalci ne babu wani abin da yake zalunci a cikin su to yana neman wato Allah ya tsare su da kalmominsa kalmomin Allah su maganar Allah maganar Allah sifarsa ce saboda ka sifar ubangiji ta ce ubangiji din ne kansa babu bambanci tsakanin sifar ubangiji ta satin ubangiji domin zatinsa ne ya sifantu da sifofinsa saboda haka sifofinsa yadda zatinsa take kadimiya haka nan sifarsa take kadimiya saboda ka maganar Allah sifar Allah ce shi yasa za a nemi tsari da maganar Allah saboda ita ma maganar Allah ɗin Allah ne an fahimta ko eh, ka ce an nemi tsarin Allah da wani abin da ba Allah ba kaga wannan raddi ne ga waɗanda suke cewa alqur'ani ba abin da mahaluki ne ba sifar Allah ba alkurani maganar Allah ce wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajurhu hatta yasma'a kalam Allah menene ya sama kalam Allah ne ya ji alqur'ani ashe kaga alqur'ani Lahi ne maganar Allah maganar Allah kuma sifarsa ce sifar Allah kuma ba mahalukiya bace ba halittacciya bace ita ma qadimiya ce tare da kidamun zati yadda zatin sa yake dawwamamme haka sifar take madawwamiya sauraka ashe tunda har aka nemi tsari da kalmomin sa ya nuna kiran ba mahaluki ba dan baya halatta mutum ya nemi tsari da wani mahaluki ba Allah ba tunda har annabi ya nemi tsari bi kalimatin lahi ya nuna cewa maganar Allah ba makhluka ba ce an gane ko imamu ahmad ibn hanbal ya yi hujja da wannan hadisin akan tabbatar da cewa alkur'ani zai makhluk ina neman tsarin Allah da kalmominsa cikakku kalmominsa cikakku su ne waɗanda suke a alkamila cikakku waɗanda babu tawaya a cikinsu babu aibi a cikinsu ko alkalimatullahi ma'ai al'adila waɗanda suke cike da adalci wanda babu zalunci a cikinsu ko alkalimatullahi ta ma'ai alqadiya waɗanda suke masu zartuwa babu wani abin da Allah yake cewa zai faru kuma yake faruwa ko ya umarnin faruwa sai yake faruwa sauraka duk kalmar tamma yana daga cikin tafsiran da malamai suka bata min kulli shaitanin. daga dukkan wani shaidani shaidan anan ya kunshi shayatinul insi wal jin dukkan wani shaidan sawa'un shaidanin mutum ne ko shaidani ne na na aljan duk sun shiga cikin kalmar shaidan domin kalmar shaidan tana nufin dukkan wani wanda yayi nisa da nesa da gaskiya wanda ya nisanci gaskiya baya tare da gaskiya wani shi ake cewa shaitan da kalmar shaitona ne ai ba'uda saboda shaitan al-ba'idu anil haqq wanda ya nesa da gaskiya kuma ya nesa da rahamar Allah ya yi nesa da alkhairi sauraka yana neman tsari daga dukkan wani wanda yake ya nisanci gaskiya ya yi nesa da alkhairi a shari ne kawai tattare da shi mutum ko aljan saura kalmar shaitan a nan ta ƙunshi kowane wani halitta wanda yake ɗauke da shari tare da shi wa hamma hamma shi dukkan wani ƙwaro wanda yake mai cutarwa kamar macizai kamar ah, mukunamu, oh, kamar cinnaku duk wani abin da zai cuce ka eh, a sauro ba za ka kira shi alhawam suna tafiya a bayan ƙasa ne eh, hasharatul arzi ne sauro tashi yake sauraka hamma ana yana nufin duk wani abu mai cizo Eh, kwaro da yake tafiya a bayan ƙasa yana hasara ko yana cizo ko yana abin duk ya shiga ciki sauraka nan yana neman tsarin Allah daga wannan wa min kulli ainin lamma da kuma dukkan wani mai kambun baka kambun baka shine mutum a cikin mutane akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala yakan halicce su da wata irin halitta da idan idan su ya ga wani abu mai kyau kuma suka ga kyan abin ko suka furta wata magana ta yabo to in ba su sa Allah a ciki ba abin sai ta lalacewa abin a ida yake mu a adabin bahaushe yake cewa baka eh, saboda abin ana ga ai magana zai yi sai kuma matsalar ta faru shi yasa muka danganta abin da baka shi kai ka kai ka kai kaga ga kensa kai ka kai ka kai to saboda abin ya fito daga bakinsa sai muka su kuma laraba suna abin daga ido tunda ido ne ya fara gani duk surutun san bai gani ba ai ba zai ci komai ba kaga ba abu ba ba daga ba ba daga bakin kai da idan ya gani to na idan da ya gani shine har jawo bakin ma ya furta kuma abin daga idan yake fita wato sinadarin dafin daga idanun yake fita shi yasa ko da a ce bai furta maganar ba amma a zuciyarsa ya halarto ta tana iya tasiri an gane ba wai sai lalle yayi maganar ba to haka abin abin haka yake to wannan shine muke cewa kambun baka kambun baka ba shine maita ba ita maita sihiri ne eh, shi yasa zaka ga wani ba mayan bane ya zama mayan eh, saboda ya je an bashi abin da ake yin wannan saddabaru da shi a cutar da wasu haka shi kuma kambun baka wani abu ne da Allah ke halittar wasu mutane da shi shi karan kansa ba lalle ya san cewa haka yake ba yana iya ya zama haka yake amma bai sani ba shi yasa ake so kowane ne ma idan ya ga wani abin da ya bashi sha'awa to ya yabi abin ya faɗa Allah ya sa Allah a cikin abin masha Allah tabarakallah Eh, ko ya bada da wasu tubarkalla ko tubarkalla ya ce eh, sunan Allah ɗin da ya fito eh, amma ya ce wai wai wai wai kai wato wannan baya dacewa kuma zai iya shi mai kambun maka sai cutar da kansa ma saboda ba wani abu ne wanda ba lalle da gayya yake yi ba saboda ka zai iya yi wa matarsa ya ga matarsa ta yi kwalliya ta yi birge shi kai kakin kin ka kin yi kyau kai to kuma karshe daga nan sai wasu kuraje su ta fito a fuskanta abubuwa da su lalace ka gani karshe ta gaya masa mai gida nifin wasu kuraje da suke kuma ba san shi ne ba shi ma bai san shi ne ba eh? to haka nan ƴaƴanka haka nan hatta abin hawanka hatta motarka za ta ka za ka yi mata kan baka baka sani ba shi yasa ko meye ka sa Allah a ciki in ka ga ya baka sha'awa to ka faɗa ka faɗi sunan Allah to wannan sunan Allah kariya ne daga wannan abin da zai iya faruwa na cutarwa to shi da min kulli ainin lamma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-ainu haqqun walau kana shay'un sabiq al-qadri lakanat lakanat al-ain la sabaqathu al-ain annabi yace kan bun baka gaskiya ne da akwai wani abin da zai rigayi kaddara ko ya rinjayi kaddara to da kambun baka ne da akwai wani abin da zai rinjayar kaddara to da kambun baka ce ne zai iya rinjayar ta saboda haka yace fa idza tusiltum faksilo ko faktasilo idan mutum ya yi ma wani kambun baka aka neme shi ya yi wanka ya bada ruwan wankansa a zuba masa to ku yi kan mutum ya ce kayya za ka bai da ni maye yanzu mutum ya faru ta faru haka makocinsa ya kwankwasa masa gida ya fito ce to da Allah jiya yaro na ya fito ka yi magana ga shi yana can yana ta zazzabi da haka da Allah ga ajiya a yi wanka a bani ruwan don haka ta faru sai kai ka gurin 'yan sanda sai kai ka police station a buga a jaridu a yi ta faɗa wani makoci ya tuhu makocinsa da maita ko ba haka ban shi yasa annabi ce ka idza tusiltum fantasi in aka nemi ku yi wanka ku ba da ruwan to ku yi idan har ya kasance cikin sahabbai an samu wasu irin wannan akwai wanda ya kai sahabbai tsarki cikin mutane ba annaba to a cikin su akwai masu kambun maka kuma haka ta faru akan je a sa su su yi alwala ko su yi wanka su ba da ruwan a zuba wa shi wanda abin ya faru a kansa kuma shi kira zai ga miki sana kaga idan har sahabi ta faru da shi haka ta faru da shi kuma ne zai ce ba abin nan wannan ba yana nuna da sanda wani abu ya faru ka tomi dan uwanka da cewa yana da kambun baka a'a shi ma na sai yi taka ka san mutane kuma wani kuma shi kenan da wani abu ya faru sai ce ka ina fa mutumin da muka tsaya da shi shi ya jawo min wannan kuma shi kenan a shiga tuhumar juna ba haka ba ne dole a yi takatsantsan wajen wannan to a nan za mu ga wannan rukuya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa hasan yake wa hasan da husaini jikokinsa da yake nuna cewa yara suna daga cikin waɗanda suke buƙatar haka a yi musu ga wannan daidai yake da rigakafi ba wani abu ne ya same su ba da suke nema musu magani amma yana nema musu kariya ne wanda yake nuna halaccin neman rigakafi idan aka san akwai wani abin da zai iya faruwa na cuta babu laifi a yi rigakafinta ya kore tawakkali wasu su ce rigakafi ai yaran ba baka da ke kenan a'a rigakafi ba ya kore tun tunda a gurin wanda kake nema shine a gurin Allah subhanahu wataala to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa jikokinsa wannan addu'a saboda ka mutum zai yi wa ‘ya'yansa zai yi wa matarsa zai yi wa abin hawansa eh, mai kosai za ta yi wa daren kosanta dandarin kosanta duk kome za ka iya masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kariya daga waɗannan abubuwa eh, dafa kai babu laifi addu'a zamu zo mu yi magana a kansa Ah, yana daga cikin ah, adab na ita rukuyar adafa in mai ciwo ne a jikinsa adafa inda yake masa ciwo ko a rafa abin da amma shi ma akwai sharuɗa da inda ya kamata a dafa da wanda bai kamata a dafa ba وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب wani hadisi na abu sa'id al game da ce na cikin bukhari da muslim hadisi ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su su wajen talatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su je su kai wani samame wata sariya ce wani samame annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su je ya shugabantar musu da abu sa'id al abu sa'id al shi mai ruwayar hadisi yana cikin su to da suka fita sai suka shiga wata alƙarya da daddare sai suka nemi mutanen alƙaryar su ba su gurin kwana da abinci shi ne su karɓi bakuncinsu suka ce su taimaka su ba su gurin kwana kuma su taimaka musu da abinci da su baƙi ne shi sun shigo gari ba san kowa ba da haka mutanen garin sai suka ce ba za su yi ba ba su san su ba ba su taimaka musu ba shi kenan sai suka ce suka samu guri suka yi sansani suka zauna ana haka kuwa sai kunama sai ta harbi shi ci na wannan ƙauyen Kuna ta harbe shi suka yi iyayensu da duk dabarunsu na su ga cewa sun masa abinan sun masa taimakon gaggawa ya samu sauki abu ya citira to shi ne sai wasu daga cikin suka ce to in haka ne me zai hana mu je gurin bakin can watakila a samu mai rukuya a cikinsu yana mu ce rukuya wani abu ne da daman can akwai ta a cikin larabawa Illa iyaka dai akan samu suna yin wani abu na jahiliya a rika kiran wasu gumaka ko a kiran wasu shaidanu annabi ya ce a'a in dai ba shirka za ku iya yi amma inda shirka bai halatta ba sauraka daman can sun san rukuya sauraka sai suka ce su je wurin waɗancan bakin ko a cikinsu akwai mai rukuya suka je suka same su suka gaya musu cewa shugaban inda sayi da hazal hayi eh, binan eh, salim cewa shugaban wannan karkara kunama ta harbe shi hal fikum min raqin a cikin ku akwai mai rukuya Abu Sa'id al-Khudri kamar da ya tabbata a cikin wasu ruwayoyi yace eh akwai zan yi sauran abokansa suka yi ta mamaki don su san shi ya taɓa yin wata rukuya ba amma ce eh akwai amma ba za mu yi muku ba har sai kun faɗi abin da za ku ba mu na dabbobi suka sharɗanta za su ba su dabbobi dabba abin nan talatin guda talatin adadin su kenan a wata ruwayar musnad al-bazzar ruwayar jabir sai suke cewa da suka zo suke tambaye suke cewa mun san cewa inna sahibakum qad jaa qad jaa bin nur fa hal min raqib mutumanku suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji labarin ya zo da wani haske wanda yake nuna maka wannan ba musulmi bane eh musulmi ne ba za su ce sahibakum ba wannan kalmar cewa mutumin ku an ce wani mutumin ku in musulmi ne ba su faɗa haka ba saboda haka wannan yake nuna cewa ba musulmi bane ce mun ji cewa wani mutumin ku ya zo da muku da wani haske a cikin ku akwai wanda zai mana ruqya Abu Sa'id kudur ya ce zan yi amma da sharaɗin sai in za ku za ku biya za ku da wani abu kuma in aka duba za a ga akwai dalilin da zai sa ya faɗa haka saboda yanzu yanzu nan suka nemi bakuncinsu suka ƙi karɓarsu wanda an sani a wancan lokaci wato wani abu ne wanda yake kowace ƙabila ta kan yabi kanta da wannan cewa karɓar baƙi baƙo idan ya zo za a karɓe shi a ba gurin kwana a bashi abinci a yi masa goma ta arziki fiye da ma yadda za a yi wa ɗan gari ko ɗan gida za su iya haƙuri su kwana da yunwa don su tebbi da wannan wani abu ne da laraba suka shahara da shi to a ce gashi yau larabawa an zo gurinsu an nemi a su ba da abin nan su karɓi bakuncin baƙi sun ce ba za su yi ba kaga wani abu ne babba ya saba wa ɗabi'ar balarabe saboda haka sai suka ce za su yi amma da sharaɗi sai in za a biya su shi da aka za a ba su wannan tumakai guda talatin to shi ne ya je sai ke ta karanta masa fatiha yana taranta masa fatiha yana tofawa sai gashi mutumin nan kamar an kwance shi da garbebai da ya naɗe ya kasa tashi kawai ana gama masa sai gashi nan shikenan sai ga ya tashi lafiya lafiya wa babihi qalaba babu wata alamar gajiyawa ko gajiya ko wahala tare da shi babihi qalaba ma bihi shidda ma bihi ta'ab babu wani wata alamar gajiya ko wahala ya tashi kawai ya kama hanya ya koma ne suka cika alkawari suka kawo musu wannan wannan tumaki guda 30 suka ba su har ma suka hada musu da abinci jiya sun abin da sun hana su abinci dan sai suka hado har da abinci tunda dagaci ya samu lafiya ai kaga dole ce a kai musu abinci wannan bakin alkhairi ne to haka aka hada musu da abinci aka kai musu suka sha nono suka ci abinci to su kenan za su raba dabbobin sai shi abu sa'id al-khudri wanda ya rubuya din sai ce a'a ba za a raba dabbobin nan ba sai mun je mun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin abin nan da muka yi saboda lokacin ba su san meye hukuncin ba tunda gashi har sun karbi wani abu a gurin mutanen nan to shine da suka je annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi wa ma yudrika annaha ruqya ya aka yi ma kasancewa ruqya ce shine yace da shi to ku raba ni ma ku bani kaso na a ciki aka raba shi ma manzan Allah aka bashi wani kaso an fahimta ko sauraka in muka kula da wannan hadisin zamu ga ya kunshi abubuwa daban-daban na farko dai ya kunshi nuna halaccin yin rukuya din tunda annabi ya tabbatar su da su akan haka na biyu kuma ya kunshi yin rukuya da fatiha cewa karanta fatiha rukuya ce kuma rukuya da fatiha yana da tasiri kwarai da gaske game da ibn qayyim yake faɗa cikin littafin sa'adawar dawa yake cewa lokacin da ya je hajji yana makka yana mujawara ya gamu da rashin lafiya iri-iri ya ta neman likitoci bai samu wanda za su ba shi magani gari ba karshe dawo yana rukuya da da fatiha ya ce kuma ya ga tasiri kwarai da gaske da wannan rukuya da yake har ma wasu ma in sun zo masa da wasu cututtuka yakan gaya musu su je su yi rukuya da fatiha kuma su samu su samu waraka ce ya ga wannan saboda haka rukuya da fatiha wani abu ne mai amfani kwarai da gaske mutum ya karanta ya tofa ko ya karanta a ruwa ya tofa ko ya karanta a zuma in karanta a zuma to kaga an haɗa ne kenan ka haɗa ne guri biyu ko ga zuma fi shifa'un linnas ga kuma qur'ani wa nazzilu qur'ana wa nazzilu min alqur'ani ma huwa shifa saboda ka hada ne lokaci guda to haka yin wannan yana taimaka kwarai da gaske ibn al-qayyim yayi ta maganganun akan wannan yayi a madarijus salikin yayi a fawaid yayi a inani wanda yake nuna cewa ya ya wato ya ga muhimmancin abin kwarai da gaske shi yasa ya tanana tashi a littafansa daban-daban saboda mun ga yin ruqya da karanta wani abu na alqur'ani musamman karanta fatiha daga cikin ayoyin alqur'ani sannan kuma wanda suka yi wa ruqyar ba musulmi bane wanda yake nuna cewa ashe za ka iya wanda ba musulmi ba ma rukuya eh, inda wani zai zo maka obinna ko samuwar eh, ya ce yana fama da ciwon kai ya yi sha magani ya yi waye ko za ka yi musu irin abin nan naku na musulmi ce kai arni ba zan maka ba ko ka yi masa watakila ma ya zama sanadiyar musuluntarsa ka sanar eh, da ka yi masa sauraka ana iya yi an nema rukuya malamai sun yi ta magana cewa to shi arne zai iya maka eh, <laughs> ya wuce dariya akwai wannan akwai wannan magana cewa shi kamar musamman bai hude ko ko ba nasare zai iya maka zai iya maka rukuya eh ko ba za ka yadda ba <laughs> imam malik yana cewa makaruhi ne ba wai ya ce harta ya baka ruhi ne shafi'i da ta ba laifi imamu Shafi. eh fasto fasto ya baka ya baka amma amma da sharaɗi ya zama abinda zai fada ba shirka ba ne. Eh, to kaga fasto zai maka addu'a sa ba shirka kaga da matsala zai eh, eh. akwai hadisin akwai hadisai akwai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha ah, akwai bayhudi da take shigowa tana yi mata rukuya kun san wani hadisin ai wanda har ta gaya mata har ta ci tana cewa a'udhu billahi min azabil qabr har da annabi ya zo ta tambaye annabi cewa wai akwai azabar kabari wani bace hudi nan da take mata rukuya hadisin haka yake kana tadkhulu ala aisha fa tarqiha yahudiya ce bayhudiya ce eh, tana yi mata rukuya akwai matar matar abdullahi dan mas'ud ta ta idan ta yana ciwo sai ta je wani akwai wani makocinsu da yahudi sai mata rubuya sai ta samu lafiya shi ne take ga abdullahi dan mas'ud sai yake ga mata ai shaidan ne shaidan ne yake zungura idan naki ya ta hawaye da kin je mai hudun yayi wannan maganganar shi sai ya daina zungura sai ki ji lafiya sai kuma ya dawo sai kuma ki koma komawa to shi ne ya gaya mata irin abin da za ta yi na rukuya shi yasa wasu suke cewa amma duk da haka dai suna magana cewa don wasu suna cewa bai kamata ba domin wannan zai iya zama fitina eh domin in ya zo ya yi aka samu wani zai iya cewa ka addinin nasa kai kuna cewa ba gaskiya ba ne gashi gashi gashi eh. sannan kuma zai wahala dai yanzu wani wani fasto ya maka ya maka addu'a bai kira Yesu ba ba zai wahala eh, so kaga kuma kai kai duk musulmin nan duk rasa wanda zai maka sai <laughs> ai shi ma shi ma kansa abin da daura kai eh da daura kai ana cewa lokaci yayi zamu tsaya abin da muka dai Allah ba mu lada abin da na kuskure ne Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh